العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد نفسنا أمته على آله وصحبه الإنسان على نفسه واهتدى بسنته جاهد جهاده وذاته وماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو أشهر إلى شدة وجهه طهر جرى الله صلى الله عليه وسلم يا بكاتب سورة إلى شدة الله سبحانه وتعالى يا حدام كما ذكر الحديث سورة الكاتب من البركة عدة الأحكام من كلام خير الأنام ناب نعم، قمالي الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدس رحمه الله تعالى طلعت إخبار غزوة مكة كتاب الحج جنب الله تعالى منكر من الحديث نفرق استنباب رواية أبو شريح هويد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه دام كاش حديثي نبي أسلم باب قال يتي عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ولية وإذا استنفرتم فانفروا وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق خلق السماوات والأرض فهو حرام بحكمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهاري فهو حرام بحكمة الله إلى يوم القيامة لا يغضب شوكه ولا ينفر صيبه ولا يلتقط نطفته إلا من أرفها ولا يستلى خلاه فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخرة فإنه لقينهم وبيوتهم فقال إلا الإذخرة القين الفجاء وأن حديث نبي an ruwaito shi daga sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu anhu sayyidina abdullah ibn abbas ba ba ko bane mun san shi baya bukatar wani sabon tarihi yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm fath makkah annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada a ranar da aka yi fath makkah ranar da aka yi fath makkah shekara ta goma shekara ta takwas afwan bayan hijira shekara ta takwas bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam a watan ramadan haqiqatu makka makka mun san cewa garin da aka haifa annabi sallallahu alaihi wasallam yi rayuwar shekaru hamsin da a makka shekara arba'in kafin aiko shi a matsayin annabi manzo shekara goma sha uku ko bayan Allah ta'ala ya aiko shi a matsayin annabi masu mutanen garin suka yi niyyar kashe shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi umarnin da ya hijira kuma ya hijira ya koma garin Madina bayan ya dawo garin Madina an yi shekaru takwas a garin Madina Allah subhanahu wa ta'ala ya tashi mai da shi garin Makka kuma garin Makka ya dawo hannunsa to a cikin jawaban da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabatar a lokacin da aka yi fatu makka akwai wannan hadisin da tafi na Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala ma ya rawaito mana manzala sun ce la hijrata daga yau babu hijira wani ba zai taso da garin makka ya ce ya dawo garin ya dawo garin madina domin garin madina makka ta zama ya zama garin musulunci ita ko hijira ana yin ta ne garin kafirci a koma garin musulunci yanzu makka ta zama garin musulunci sau da haka manzo su ce la bi rasa a wata ya ce la bi rasa ba a fati daga yau wani ba zai taso da garin makka da shi ya dawo garin madina ba domin an yi fatu makka garin makka ya zama garin musulunci walakin jihadun waliyyatun sai dai za a ci gaba da yin jihadi idan kuma ba a samu damar yin jihadi ba to akwai niyyar jihadi idan babu jihadi to kai niyya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية wanda ya mutu bai taɓa yin jihadi ba kuma baya sanar da zuciyarsa cewa in jihadi ya zo da shi za a yi kuka Allah mazan sun ce idan ya mutu to yi mutuwar jahiliyya to daga dole mutum ya rika ji a zuciyarsa cewa in Allah ya kaddara akwai jihadi na musulunci to yana fatan a ce da shi za amma ba a ce a fata ba manzon sama ya hana wasu shi Allah ya kawo yaki ya ce Lafi tatamannu liqa al-aduwi wa sadun al al’adu. kakku ci Allah ya kawo da hali kakku fatan haduwa da abokanan gaba amma idan kuka haɗu da abokanan gaba to tsaya su gudu ba a gudu to manzon sama ya ce babu hijira daga yau daga Makka zuwa Madina sai dai za a ci gaba da jihadi sannan za a ci gaba da niyyar jihadi dan babu jihadi wa idan tunfirtum fanfiru idan aka nemi ku fito jihadi ku fito idan shugaban musulunci ya kada kube cewa a fito a yi jihadi ku kuwa ya shine wa idan tunfirtum fanfiru idan an nemi ku fito duk wannan mazan suna yayi ne a ranar da aka yi kushi yi waɗannan jawaban ne a cikin masallacin al'aba wa qala yawma fathi makkah sannan annabi sama ya ce faɗa a wannan jawabin da yayi a ranar da aka ci makka inna hadha albalada lallai wannan garin na makka haramahu Allah Allah ya sanya shi ya zama gari ne alfarma shine haramahu Allah Allah ya ba shi alfarma Allah ya ba shi daraja yawma khalaqa as-samawati wal arda sun ranar da shi Allah ya halitta sammai da sassi ya sa garin maka ya zama gari mai daraja domin ai masallacin da aka gina a ban kasa shine masallacin Ka'aba Inda awwala baytin wudi'a lin-nas alladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil-alamin malaman tarihi suna cewa mala'iku suka gina Ka'aba bayan Allah ta'ala ya halarci annabi Adam alaihi salam kuma ya sake jaddada gininsa sannan annabi Ibrahim alaihi salam ya zo ya sake gininsa جدد كده وإذ يقول إبراهيم القوائب من البيت إسرائيل ربنا تقبلني الذي إبراهيم عليه السلام تشيل تنسى النبي إسماعيل عليه السلام وتفاعل بلا كعب إن ولد الجريين مكة سرادة أن لا تعالى يحد تحميد فالسيس يشيل لما قريب درجة قريب الفرمة فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة garin makka gari ne mai alfarma da alfarma Allah har zuwa ranar tashin kiyama har zuwa ranar tashin kiyama garin makka gari ne mai alfarma wa innahu lam yahill al-qital fihi bi ahad qabl ci bai taba halatta ga wani baka annabi sallallahu alaihi a garin makka ba a yaki a garin makka ولم يهل لي إلا ساعة من نهار لي ما يكن بحلت أجرين بس يوم يأتي an ba a sallallahu alaihi dama da ya zo garin makka cewa idan kafirai sun nemi sai an gwabza su yi gwabza da su a cikin garin makka aka ba shi wani lokaci wa huwa haramun bi hurmati llahi ila yawm al-qiyamah garin makka gari ne dai ne alfarma da alfarma Allah har zuwa ranar ta kiyama la yu'dhu shawku kayyar garin makka ba a cinta ba za ka ce bari ka ɗibi ka kaya garin maka ka je kai danni ba ka je ka sa ma gonarka ka bar ta nan gani nan bari ba a taɓa ta wala na yunaffaru ruhu sannan ba za ka ga wani abun ta a cikin garin maka ba sai ka ce bari ka kora shi wani wajen garin maka don ka farauta shi ba gani nan bari wanda ya wanda wanda wanda suke zuwa aikin hajji za su ba da labarin ko kuma za ka ga tantabara har tantaba ƙatotuwa kuma sai Allah ya jarrabe ka sai ka zo kan gadanka sai ta shigo har ɗakin ka ta hau kan gadanka shi ne da wanda kuma ma ku bishe ki sai da za mu aiki ku mutu Allah zai jarrabe ku da wani abu na farauta hannun ku zai iya kama kuma makamun ku zai iya bige su amma ba a taɓa su ga tsirayen masar nan teran masa mai tsaku ne ne katon masu ya cinye shi su kansa tabarau shi ne masu ya ce shi mazuru ba yi da doka yi, ko shi bai da doka so da ka sai ta ci wala yuntaqatu luqatuhu sannan ba a tuntuwa a garin maka illa ta arfataha sai idan kafin ta za ka je shi iya. ko shekara nawa za a yi amma in kana tsammanin ka wani abu ne na jarin maka ka ce ya zama naka to ba wala yusala qalahu sannan ba a tsinke wa jarin maka ba za a tsinka duk wannan kunce kunce mu karanta a hadisin baya ko mun ji bayanan da malamai suka yi a game da su to da mangala da sama ya gama wannan bayanin fa qala al-abbas sai sakiduna al-abbas ibn abd al-muttalib babban annabi sallallahu alaihi wasallam baban sayyidina abdullahi sai ya ce ya rasulullahi illa al-idkhir ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai wani wani ne na fiqh za mu ji bayani A inna li qaynihim ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam mutane suna amfani da wannan iccen na al-idkhir li qaynihim abinda makeri na amfani da shi wajen samun gawayi yana yana sa shi zama masa gawayi domin ya samu abin da zai zuga ciki har ya yi tsirarsa wa buyutihim sannan kuma suna amfani da ganyen da icca domin yin danni na gisa domin yin abin nan sarrafin gida فقال da manzo da sai na al ya ce to ya ma'aikin Allah a mana ai mana sauki game da ilmi sai ce to illa al-izkhira an yi sauki game da ilmi babu laifi idan aka ga itacen izkhir to babu laifi a tsari domin waccan fa'ida to wannan hadisin kamar yadda muka ambata kusan duk kunce-kuncen da hadisin abu shurai radiyallahu ta'ala anhu ya kunta to kuma shi ma ya kunce su to da bayanan da muka yi a game da hadisin uh, abu shurai wai kuna ibn amr radiyallahu ta'ala anhu su ne bayanan da suke cikin wannan amma dai sayyidina abu huraira a riwaya al-imam muslim al-abbas ibn abd al-muttalib yace illa al-izkhira ya rasulullah yace ya ma'aikin Allah a ba mu dama al-izkhir izkhir wannan yace na al-izkhir a ba mu dama fa inna naj'aluhu fi quburina wa buyutina ya ma'aikin Allah muna amfani da shi fi quburina dan kaburbura muna sa mu makabari suna sa shi idan aka rufe mutum ana jikkita wannan kabarin a lahadi a kabarin sannan wa buyutina ya ma'aikin Allah kuma muna amfani da shi a gidajen muna amfani da shi wajen yin rufin sama so saboda kai ma'aikin Allah a babu yi mana sauki game da wannan sai manzo sai ce illal fitr wa an ba ku dama ku amfani da al-fitr al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala a cikin sharh muslim yace al'izhiru nafkun ma'arufun tsayibun ra'ihaci shi ita shi itan da ake ce masa al'izhir sanannen ice ne a garin marka. yana ɗaya daga cikin itatuwan da suka fi yawa a makka kamar yanzu misali idan mutum ya rayu a katsina ko ya rayu a zamfara ko ya rayu a sokoto da an ce masa bege ai ya zan da bibiyar wato sananniyar bishiya ce ba su bukatar a yi masa bayani kanta to da ka ce ne da dake itatuwan maka an san da kuma a ra'iha kan shi gare shi eh, yana fitowa ga shi a garin maka kuma yana da kan shi saboda ana amfani da shi al-imam ya ce yace yuktaju yahtaju ilayhi al-qayl fi na makeri na da bukatar sa domin haka wuta yana amfani da shi don gawayi gawayin da yake amfani da shi a zuga jikinsa sannan wa yuktatu ilayhi fil da li da bihi furatul lahd mutakhallilan sannan ana amfani da shi domin sa a kabari ana amfani da shi a makabarta domin tattoshe kafafan da za su iya bayyana a cikin makabarta cikin kabari bainal labinat idan aka sa tubali in aka sa tubali tubali bayan an sa gawa kila inda za a samu ya kasance bai haɗe ba tubali da tubali ba su haɗe ba to ana amfani da wannan iccen ko ganyensa domin a tattoshe waɗannan kafafa sannan wai ta zulai fi su tufin buyuti yuj'al fawqa al ana amfani da ganyensa a sa shi a saman gini ana haɗa shi da wasu katakayya sai a haɗa kamar dai an yana da zan sama ya ba da su to daga duk wata bishiya da za ka ganta a garin makka to haramun ne ka tsare ki in dai ba ka shuka in kai ka shuka ta aika amma misali ka dasa mangoro ko ka dasa gwaba ko ka dasa apple ko ka dasa inabi to kana da dama ka tsara kayan amma duk bishiyoyin da suke fitowa da kansu to ba a tsare ga irin waɗannan bishiyoyin da ake yi mota motar su ake itatuwa ake amfani da su domin girki ai ba ni ji shuka ko jajin Allah ne fitar da su to ire-iren wannan a garin maka haramun ne da dama. amma wanda ka shuka da kanka kamar yadda muka ambata a baya bayanin da malamai suka yi ya halatta ka tsara mun gane wannan shine shine shine alfarmar garin maka gari ne mai daraja mutumin da Allah ta'ala ya azurta shi da zuwa garin maka wajibi ne ya tsara alfarmar garin maka mu sani garin makka yin niyyar yin zunubi ma Allah na rubuta wa mutum zunubi mutum ya niyyar zai yi zunubi Allah zai kama shi da ومن يريد فيه بإلحاد بظلم يجره من عذاب أليم haka Allah ta'ala yace duk wanda ya nufin ya yi fanna a garin Makka Allah ya ce mun tattala mishi azabar yau nufi kawai mujarrabin jihad a garin Makka mutum ne, nufin zai yi sabo zai saba ma Allah to Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kama shi da shi wanda ka ga ba garin maka ba dan mutum yayi nufi Allah ba zai kama shi da nufi ba har sai ya aiwata amma da maka yi Allah na kama mutum da nufi Ba ka duba yadda mutanen mu suke zuwa su suna kafan Allah a gari ba su cin kunyar mutane ba sa jin tsoron Allah ranar da za a kwaso su a kwaso su wasu ranar kuma ana cikin daga nan Kano ko a filin birni to gobe kuma za su fara neman visa don koma sai wanda aka zo za a kawo kamo za a kawo shi sai an yi mishi kayan shi zai dawo ya ce ma wasu yi waya ya ce yana nan dawo kwanan da an yi mishi kayan shi ko sai da ya ce kuma makarancin abin da mutanen mu suke zuwa su je a garin maka karanci karanci shi ne ta karanci su rika girke-girke a titi ana koransu ana fatattakar shi ne mafi sauki wanda sauran abubuwa da suke zuwa su je na baɗa da fasikanci talaka ko a wannan da shi ne inda shi ne tattun So, da ka garin maka gani ne mai daraja wanda Allah ta'ala ya azurta shi da zuwa wajibi ne ya rike ya rike wannan darajar ta wannan garin ya kuma sani masa alfarmarsa babu ma ya zuzu kasuhu fil haram babu abin da ya halatta a kashe fil haram a makka sai wasu dabbobi da shari'a mutunci ta ba da dawa ya halatta a kashe kana aikin hajji a cikin garin makka ko ko a'a kana cikin garin makka ne ai idan ban manta ba an ce wala wala yafqa sayd ko a wata riwaya ko wala yafqa sayd ba a farautar dabbobin garin makka ba a farautar su amma akwai dabbobin da aka halatta su kuma a kashe su عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحلال والأقعب والفأرة والكلب الأقول والمسلم يقتل خمس فواسق في الحل والحرم وما حديث الأساس الإجلامات رضي الله تعالى عنها ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ما ce kowa والرواية wa riwaya sannan a cikin ta goce wasu masu yawa riwaya guda ba sana insha Allah an anha ko dai ta zo ta uku ko kuma ta zo ta hudu akwai ma masu gani ita ce da an ce sai na Abu Hurairah wasu malaman suna ganin sai ita amma dai matsayin ta na uku ne ko na hudu والمقسمون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابنه وآلته والبحر كالخميلي وزوجة النبي وجابر وزوجة النبي ثلاثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقال سمع يتي خمس من التوالي يبدأ كتن دبوني كلهن فاسقون دكنا زغاشي دبوني زغاشي يقتلن في الحرم يا ألست أكشي سؤالكين جرم مالك al-ghurab na farko shi ne hankaka hankaka ba su yana dabbobi masu kai sun tsune shi amma ba su tsune saboda yana banna da khida'atu sannan da shirwa ita ma sun tsuwa ce fasika domin tana banna wal ku sannan kunama ita ma tana ɗaya daga cikin fasikan dabbobi wal ka'atu haka iya shi ma yana cikin fasikan dabbobi kila na shi dai kuma yana a fili da shi da kunama ko wal kalbul aquru sannan kuma da abin nan kare al wanda ya kasance mai cizo kaga guda biyar akwai riwayar da ta zo ta ambaci shida akwai riwayar ta ambaci hudu malamai suka ce sama da zaman kusurbi ya ce wanda suka ambaci shida wanda ya zo da ambacin shida akwai ƙarin alhayya macijiya wanda kuma ya zo da biyar yana nuna al'aqrabu lahu hukmul hayya wal hayyatu laha hukmul aqrab kunama na da hukuncin maciji maciji kuma na da hukuncin kunama abu kai shi yasa a wata riwaya aka zo da biyar wata riwaya kuma aka zo da shida wani muslimin al-imam muslim yace yuqtalu khamsun fawatiq ana kashe biyar fatishai fatikai guda biyar ana kashe su fil hilli ko a wajen garin makka wal harami ko kuma a cikin garin makka nan a ka hada wannan dabbobin ya halatta wannan dabbobin da musulunci tsarin da shi ne ba a umarce da ka halittun da Allah subhanahu wa ta'ala ya halice su ne daban ba daga haka nan ba a yarda ka ɗauki wata dabba ka kashe ta ba ba a yadda shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi lahani يلعن يلعن الله من جعل الحج عرضا الا ياتيني مهتم دي دوكي ولا ابو ميري يلينا كوين قلبي دوكي ولا ابو ميري حاجه شي ابو زين كان بارا وند لا كوين قلبي ان هو الله كتب فجاء شيني اكل اكل كوما ابو حرام الجو حرام الليل البدل to sai aka kasa dabbobi gida gida akwai dabbar da ya halatta a kashe ta ita kala kaga fahimatul an'am wa uhillat lakum fahimatul an'am illa ma yutla alayhi an halatta muku dabbobin gida dabbobin gida fahimatul an'am ne samaniya da azwa sune aure takwas raƙumi da taguwarsa rago da tunkiyarsa su da akuyar ta sannan sa da saniyarta waɗannan su ne dabbobin da Allah ta'ala ya kira su da bajibatul ana sannan an halatta mana cin tsuntsaye sai dai waɗanda aka haramta duk tsuntsu asalin sa halal duk tsuntsu ne tashi bir ya halatta a ci shi banda banda wanda ya kasance yana da akai ba banda tsuntsu ne akai ba zubin ladin min al-sujud kamar ne kamar shirwa kamar misalin shaho duka waɗannan ba za a ci domin suna rayuwa ne da na ‘yan tunge gane sannan sannan musulunci ya haramta mana asiba zuna min asiba an haramta mana dabbobi waɗanda suka kasance masu haƙura masu cin haƙura na kuka da danginsu zaki ya shiga jiki jami'a ta shiga jiki mage ta shiga ciki gafiya ta shiga ciki duk wanda zan zara mu ne halatta amma hadisi ya zo ya wara kowa hadisi sahihi daga manzo Allah sallallahu sanya ce babu laifi in ka kama kura ka yanka illa ba za ka yi laifi sannan ba za a yi maka ka yanka masa kura sannan ba za ka je aikin hajji kai hadiya da kura amma dan ce ta haka da kawai in ka je wata rana fata ba kuke a fata ana yin ka je kwata ka ga kura to ma fi za ka ce ka ci kayan idi ne da idi ya bara kuma mun gane dabbobin da ba a halatta su a ci ba to asali haramun ne kashe sai waɗanda shari'a ta ware ta ce ya halatta a kashe kamar wannan mun gane ko to wannan shi ne asalin manzon da ta salma game da karnuka ya ce da laula annal kilabu ummatun min al-umami la amartu bi qatliha ba da dan karanta suna ɗaya daga cikin al'ummatan da Allah ya halitta ba to da sai ce duk inda aka yi karnuka a kashi to a cikin karan sai aka ware aka ce alkalbul aqud alkalbul aqud alqalbul jarih karan da ya kasance mai cizo an gan shi ya halatta a kashi الإمام القرطبي رحمه الله تعالى الإمام القرطبي نسى الإمام القرطبي على سؤال يقول لكم للكتاب المهم ba limamin kufuri mai tasiri domin mutane da yawa malamai da yawa su fito daga kumfa kumfa ba ta taɓa zama babban birnin ƙasar andal spain kuma ta fi da malamai masu ɗimbin yawa kafin kiristoci su zo su kakkashe malamai su sace littafai su ɗigo su zuba a ciki da aka yi na alfuhu sanziya ko kuma abin abinda ake cin su fuhu bulfirinja lokacin da turawa suka taso daga yammacin duniya suka zo da yawan to karkashe musulmai to al-imamu qutbi yace a cikin littafin sa al-mufti yace al-fisq abinda ake cewa al-fisq fasikanci lugatan a larabci huwa al-khuruj min shine ka fita gabaki daya wa huwa fi lisan shar'i amma a harshen shari'a idan aka ce alfisku ismu zammin suna ne na zambo suna ne na kushe in huwa qulun an ta'ati abinda ake ce ma alfisku a shari'ar musulunci shine fita daga da'a aka ce alfisku ana nufin alqudu an ta'ati la fita daga da'a mutumin da ya kima Allah da'a ya bayyana ta'o sunansa al-fasiq aw an al-ghumati ko kuma mutum ya fita daga abinda Allah ya haram shi ya je ya aikata shi sai da al-fasiq aikin da ya aikata sunansa al-fisq wa tasmiyatuhu sallallahu alaihi wa sallam hadhihi al da manzala ya kira waɗannan dabbobin cewa ba kai ne لأنهن خرجن عن الحرمة التي لغيرهن من الحيوانات domin sun fita daga alfarmar da aka ba sauran dabbobin da ba su ba sauran dabbobi bai halatta a cikin ko in dai ba wanda za a yanka a ci ba to waɗannan ya halatta a kashe su shi yasa sai manzo sun yi cin su ba wa kenan amma ana ta farko ne la siyama ala al-mu'mini wa fil harami wa fis salati musamman ma ga mutumin da ke aikin hajji shi ne al-mu'min wa fil haram haka nan a cikin garin makka da aka ce ba a kashe wata dabba haka nan wa fi salati haka nan a san domin akwai riwaya ta zo bayan halatta kashe su a cikin a aikin hajji ko a garin marka, akwai riwaya ta zo da a cikin sahih Muslim manzo Allah sun ce wa fi salati ha a cikin sallah nisa ba da mai al ya ce wa man ja'at aqrab faqatalaha na shi a idan da kunama za ta zo mu cikin cikin sallah sai ya kashe kunama to ba ku mutu A nan da maciji zai zo mutum yana sallah ko shi ne liman ya kashe macijin sannan aka ci gaba da sallah ko da ya zufa ya zufa shakka sannan ya kashe macijin to a ci gaba da sallah ba sai dai an yi rage rage kuma a sami da ina ga ba ku da gidan ai ko ba a sallah ba ai ba mai fati ya ga mace mace ya kayan banza ne ويحتمل أن يقال قد نزعي واعجي سميت فواتقة عن فراق دفاتقي لخروجهن عن حجرتهن لإضغار بني آدم وأذاهم تقول لسنا قلنا لك إن تتحاكنا بسكرا مكرس لغض يرجو كده يا أمان الشيطة أدفع فواتقة لا فواتقة أن تتحاكنا بسكرا الخروج مطلقا فيها to su an ce musu kawata saboda suna fitowa daga lakunan su kunama na fitowa daga ramin ta maciji na fitowa daga ramin shi eh, wannan kare na fitowa kila daga ɗaki shi yana da ɗaki domin su wasu cutar da ɗaki shi yasa da aka ce musu kawata. nan al-imamu kutubi yana son mu fahimci me yasa su sun su kwanta su da ne. dabbobi da su amma manzon sun yanzu musu kulluhun da fasikai dukkanin su ba su aiki shi ne babu waɗannan ma'anonin guda biyu ko dai ma'anar farko saboda saboda sun fita daga matsayin haramcin kashe su an halatta a kashe su shi yasa sai aka ce musu ba wafi ba su ne su ko kuma a'a saboda suna fitowa daga ɗakunan su ko ramukan su ko kogon su su zo su cutar da ɗan adam to shi yasa sai aka ce musu ba wafi dukkanin su ba su kai ولا يتحاج مثلا فأنه بلاد سنة الحفي أكان دليل الإيساء أن صلى الله عليه وسلم يكرات دقاتك الإمام النووي واتفق جماهير العلماء mafi yawancin malamai sun yi ittifaki ala jawazi qatlihin ya halatta a kashe waɗannan dabbobin da aka lissafa fi hilli a wajen makka in an ce ana nufin wajen makka Wani hamalu hakanan ya halatta a kashe su a cikin garin Makka haka ne wal ihrami haka ya halatta a lokacin da mutum yana aikin hajji ya mun yi bayani a satin da yake cewa idan mutum yana garin Makka kuma ya zo ya aikin hajji to ne a kansa haramcin garin da haramcin aikin da yake amma idan a garin maka yake amma ba aikin hajji zai yi ba ko umara to haramci ɗaya ne akan shi ne haramcin da yake kun fahimta kun fahimta sannan idan mai aikin hajji ne ko mai umra idan bai shiga garin maka ba haramci dai a kan zaki to daga mai aikin hajji ko a wajen garin maka ne in ya riga ya yi harami to ba zai farauta ba sannan ba za a yi farauta don shi ba a bashi ya ci za mu karanta a gaba aka yi za mu zalata salama ba don shi ba aka yi masa ya ci duk da ya niyyar yin aikin hajji amma idan mutum ya niyyar aikin hajji wani ya ce a ah, bari mu je farko maka zo mu sai ka ce a aiko da ka kyauta shi je ya kawo maka ya farauto zoman ya kawo maka ya gasa maka ya koma ya kawo maka a ci ah, to ka ga maka kai sai ka ba da abu da wace ai dan kai ne amma ba dan kai ne ba bai ma san kana dan ba sai ya farautar ba. sai ya kawo maka kila ma sai bayan ya gama maka sai ce wallahi zo mu ne ne farautar sa wannan namu to ka hala ba da ruwa to waɗannan dabbobin ya halatta a kashe su a wajen garin maka, ya halatta a kashe su a cikin garin maka, sannan ya halatta a kashe su idan mutum yana aiki sabtu ko ba al-imam an-nawawi ana wattafaqu ala annahu yajuzu lil-mu'min an yaqtula ma a ma'ana kunna? sannan malamai sun yi ittifaki akan cewa mai aikin hajji ya halatta ya kashe duk waɗanda suke da ma'ana waɗannan dabbobi sun maktala da kufin ma'ana fi inna amma kuma malamai sun yi safani kan wannan dabbobin da suke da ma'anar su wa ma yakunu fi ma'ana hunnan da wace dabbar da wace dabbar ce za a ce to ta shiga ce kama da kwanama da wani tsuntsun da wani tsuntsun ne za a ce ya kama da hankata da wani tsuntsun da wani tsuntsun ne za a ce ya kama da shirwa da wace dabbar da wace dabbar za a ce sun yi kama da kare a su da kare wannan malamai sun tattauna a kansu kuma sun yi sabani sabani ne yawa kafa al-imam an-nawawi ya ce fa qala ash-shafi'i al-imam ash-shafi'i muhammad ibn idris rahimahullahu ta'ala sai ya ce al-ma'na fi jawaz qatlihinna ma'ana halaccin kashe su kaunuhunna mimma la yukar ya tabbata ba za a kan ci ta ba in dai ba dai halatta a ci ta ba ya halatta a kashe ta wa kullu ma la yukalu wa huwa mutawallidun min ma'qulin wa ghayrihi faqathu jahilun lil mubin haka nan wa kullu ma la yukalu ja abin da ba a cin sa wala huwa mutawallidun min ma'qulin sannan ba ya haifu bane daga abin da ake ci wa ghayrihi ko makamancinsa fa qatluhu ja'izun lil muhrim kashe shi ya halatta da mai aikin duk dabbar ba za a ci ta ba al-imamu nau al-imamu shafi ya ci ta da yake ne duk dabbar ba za a ci mutum ya halatta a kashe ta wala duk ya kuma babu da da bai halatta a ci ta ba to ita ce ya halarta a kashe ta a aikin haji a don za a kashe da yawa akwai dabbobin da ba a cin su su ne suke wannan fahimta al-imam shafi wa qala malik al-imam malik yace al-ma'na na. ma'ana a cikin su kaunuhunna qiyati kasancewar su masu cutarwa وكل مؤمن يجوز للمؤمن illa. Alimamu الإمام ya ce. duk dabbar da take cutarwa ya halatta mai aikin hajji ya kashe idan ba ta cutarwa ka barka wuce ne ma ka kashe amma duk dabbar da ke cutarwa ya halatta ka kashe illa wannan fahimta ta da ba ba ne ce ta zama dai ita ce ta cewa da kiyani domin waɗannan dabbobin gabaki ɗaya da aka ce a kashe su saboda suna cutarwa ne kowanne za mu ci cutarwa da take kowace daga ciki za mu ci irin cutar wani take an kasa akwai cutar wadda da yake kunama akwai da cutar wadda ke, maciji ba ka bukatar bayani kare ne cizo ba ka bukatar bayani duk waɗannan ya halatta a kashe sai alimamu malik da ce shi abin da yake gani dalilin da ya sa aka ce dabbar da za ta shiga cikin ma'anonin waɗannan duk abin da ke cutarwa daga cikin kodi ya halatta a kashe shi mai aikin hajji ya halatta ya kashe shi kai ba mai aikin hajji ba ma ko ba aikin hajji kake ma ce yi kasu da bil ilmi wal ko a wajen maka kake in dai mai cutarwa ne ya halatta ka kashe shi ko a ina kake dabbar da za ta yi ta kai ya halatta ka kashe قال الإمام ابن عبد البر الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى يجي أجمع الكتاب قال مالك الإمام مالك يجي الكلب الأقوي game da karen da aka ce a kashe shi ne الذي wanda aka bada umarnin cewa a kashe shi A أعيد a makka inna ما عقر annasa, duk abin da ya ciji mutane wa'ada alaikum kuma ya ƙetare iyakar haƙƙin mutane wa akhafa kuma ya tsoratar da mutane ya a kashe shi mislu an asad kamar zaki kamar zaki jin ina jin ko jiya ne ko shekarun jiya wani zaki ya kashe wata wata mutum wata mai aikin ci yan gidan su a philippines ta zo wannan mutanen in rai banza ne ba masu aikin gidan zu ba wallahi rai banza su nan su ai wanda suke hawa ne mota ita na ana ce mata rai banza ba su bane rai banza ai rai banza ma'aikatan gidan zu in ka je gidan zu kusa da zafin da zaki ka tsaya can kanarka da shi ka hango shi wallahi ka ji kusa da shi ba waɗannan duk dabbobin da yake gidan ya ba su kama sai da kike kike kai da wani ba ka zo a tare da su wannan ne haka nan da ne shi ba ya halatta aka ita ba ya halatta aka shi ta wal fahad al fahad wani nau'i ne da bisa ai ko tuwa suna da tiger ko da tiger da me ne shi ne suke bakwanta su da jahannamin da alfahari wadda'if haka nan kyarkeci ba kura ba kyarkeci kyarkeci sun yi kama da kare su ku za ku ga sun yi kama duk da kura wani zubin da kan yi kama da su kyarkeci azziki sai dila da sun yi kama sun na alkadu kai za ga ba sun yi haka dole da tsanto sun yi kama da juna idan kare ma ya yi na cikin ya zama kamar dila ko irin karen turawa wanda ka taɓa cewa a najeriya ko ne ko miliyan yadda nawa wani. ko ina suke ko ne ko wasu ba الإمام ya ce ba يقول هو الكلب الأقوم to wannan ana saukar a matsayin kare mai shi. duk dabbar da take cutarwa duk dabbar da take cutarwa duk dabbar da take cutarwa irin waɗannan to hukuncin to hukuncin ka ne mai ki ko da kan kai lafi a makka amma ne da shi ala abu bakar imam a cikin littafin tawon bagaja ya kawo wani larabci ya ce uqtilul muzi qabla an yunjiyaka ka kashe ka kashe mutuncin da in kafin ya cuce yana na cikin wani bagaja sai al-imamu al-imamu malik yace wa amma ba kana min al-ibai amma abin da ya kasance daga cikin an ce al-iba sune yin wadannan dabbobin sumaye zuwa su dadisa su kura zuwa su ne ake kiran al sabu al-iba la ya'du shi baya irin waɗanda ba ta ba sa ba ba ba ke da iyaka ba su ba ba su cutar da kowa mislu kulli kamar kura kura ba ta cutarwa amma ba an taɓa yin wata tambaya an taɓa ba da ƙalubale aka ce ka taɓa ganin kura ta ci mutum waye taɓa ganin kura ta ci mutum wanda suke da suka zo da da da duk ba za su iya ba da labarin da wani ba turar jiya ba ta taba ci a ina ka san da makaranta ce in ka faɗa ce za a za a to kura a ne babu ma ne ce kura ba ta cikin dabbobin da suke cutarwa so da ka ba za ka taba ta ba in ka ganta a maka ka kyale ta ta wuce ne ma ka wuce in za ne ma ba wasu fa'ala haka nan dila dila na cikin mutum wani hirri da mage babu ma da ke cikin waɗannan kaga suna cin asibahu, asibabu masu cin nama amma ba su cin mutum amma ma da ke irin su za su ci ba aikin wa ma ashbahunna min asibari da abin da ya kama da su daga cikin dabbobi masu cin nama ala yaqtuluhunna al-mu'min ne aikin hajji ba zai kashe su ba fa in qatalahu afdahu afdahu idan ka kashe wani daga cikin waɗannan dabbobi to sai ka ba da ya kashe kura da aikin hajji ya yanka rago a matsayin fidiya al-imam malik yace wa amma ma zarra min as-sayr amma abin da ke cutarwa daga cikin tsuntsaye fa innal muhrima la yaqtuluhu bi aikin hajji ba zai kashe shi ba illa ma kamman da sallallahu alaihi wasallam shi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata al-ghurab kamar ya ambaci abin da kankata والبدعة تكما شروع وإن قتل المقيم شيئا من الطير سواهما أحدار إذا ما أيتم حج يكشف دبا تنسن دبا وأنم ما في أمانه الإمام مالك أتنسى يسيبي بوجي ما amma a dabbobi masu cin nama sai ya buɗe ce duk dabbar da ke cin nama kuma tana cutar da ɗan adam to ya halatta a kashe ta amma tun ne cutarwa in ba waɗanda manzan da san rai lissafa ba to za a kashe in ji al-imamu wa qala abu hanifa wa ashabuhu al-imam abu hanifa da almajiran sa suka ce la yaqulu al-muhrim min al-tibai mai aikin hajji ba zai kashe komai ba daga cikin dabbobi illa al-kalba ne ne kai wanda zai ba da kirki ya ci haka kawai kaga al-imam malik ya ce ban da kirki ko a haka yake ce ya ta abu to al-imam Abu Hanifa yace su ko za a kashi daga kare sai fitar kici sai yace yaqtuluhuma sai kashe su fala shi alaihi fihi ma ba kuma akan ta ba zai fidiya ba ibtada'ahu aw ibtada'ahuma shin su ne suka fara kawo masa aiki ko ko shine daga ganin su ya kutilin ko sai kabla an yi jaka wa in qatala shay'an min al-sibahi idan ya kashe wani abu daga cikin dabbobi wanda suka masu cin nama abdahu sai ya bada fidiya illa an yakuna sadaqahu sabzu sai dai idan dabba ita ce ta fara kai mishi hayi ba fa in ibtada'ahu fa qatalahu fala shay'a alayhi idan dabba ta kawo masa tana nema ta cutar da shi sai ya kashe ta to ba komai wa in lam afda idan ku kai ne daga ganin su sai kai kutulin mun fi qabla an yusiyaka sai kai bidiya dan uwa fahimta ga Malami maliki ce ta gaba duk dabba da ke cutarwa daga cikin dabbobi masu kama ya halatta a kashe ta amma tsuntsaye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata <clears throat> su za a tsaya domin manzon Allah sallallahu ya waro su saboda cutar wasu a bayyana take bayan sun sauran tsuntsaye da wuya ka samu wani tsuntsu wanda cutarwar daga ɗan adam take ta sake fili kamar waɗannan guda biyun da aka الإمام أبو الوليد البازي رحمه الله تعالى يجي فأما الغراب أما حنكاك والهدأة لكم الشروة فإن مضرتهما ليست لأنه يخاف أن يقتل أحدا في الغالب cutarwar kaka da kuma shirwa ba wai ana tsoron za su kashe mutum ba walakin na kuma ya kuma ne fi halin shi dai suna yawa wa tafi min nasa sannan kuma suna sa mutane suna suna suna suna suna cin ribar mutane ayi akuda bil sai su kadibe abinda mutane suka ajiye a gida abinda suka ajiye su tashi واللحوم كما سنة تاشناما ولا يمكن الاستغاث منهما sannan ba za a iya kare kai daga wannan satar naman da kuma satar kayan amfani da suke yi ba ke kasara su ma saboda suna da yawa wani nufin imamin nan da sannan kuma suna da kusanci da mutane shi za aka ce a kashe su akwai riwaya da akwai akwai malaman da suka ce an kasa yana cin kaya kayan sa in ka aje kaya kai shanya zai iya hawa ya caccaki kayan komin tsadar kayan tallata, kayan kama su tsadar tsadar tsadar ka shanya to zai iya zuwa su je su ya cici ya ba ta su wata a shi ko ɗera ta tasu da ƙarfin siyari an san shi shi ma da cin kayan mutane Wani mazawi da kuma kayan amfanin mutane ko da ba zai fi zai tashi dan da za a je ramin gera an za a sha zuwa shi sai ko ban ma kuli ne waki ne da ake. abubuwa da yawa duk da sun za ku gan shi ya je ya ci wa isadi ta'ani sannan kuma an san shi da ba bata abinci in ya shige masara cin kata ko zai ka cinye hanci ya kabar rabi ya cinye hancin ya dan wanke ko wani bangare daga cikin mata aka yi yayi ko biya shi zai aka ce aka shi shi wala yumkinu al-ihtiraz minhuma wadannan annace annacen guda biyu da birayi ne ba za a iya kare kai da gare su ba magani ko aka shi sannan wal aqrab ita ko kunama tuzi tana cutar da mutane bin ladabi da hari haka ne ko wannan mutumin abin nan hakimin wani kauye ko hakimi ne ko da gaci a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kafin manzon sama suka je kauyen shi ka same shi suka ce masa suka je garin suka ce da Allah a ba su mutunci su ba ki. fa abu an yudayyifuhum sai suka ki ba su mafar suka ki sauke zuwa matsayin bai shi kenan suka shiga gari suka dan samu noje suka rakufe shan kawai sai suka ji na ba kan harbi mai ne kaga magana ko ta lalace na ba ta harbe shi inda sai ne ga iya wata wata mike aka zo da gudu aka faɗa masa sai wani sahabi ya ce ina da maganin sinawa Muje. je ana zuwa shi ne zai ce amma da sharadi ba zan muku ma ba zan mishi maganin nan ba ne za ku ba Ka kaga yin na annabi Musa alaihi salam annabi Musa ya kai ce da alaihi salam

wani dabbobin da suka ansa sai wani sahabi ya ce to kai makaji ka yi abin da zuwa ce shi ba wannan abu da ka je ka an so waye ba ka hukuncin shi ko da ka ba abin da za mu taɓa sai mun je biyar wajen annabi sallallahu alaihi wasallam in annabi ya halatta mana shi kenan bai halatta ba kuma ka ta mana aiki suna zuwa suka kai ma manzali sama suka ba shi labarin sun yace a ah, wa ma adraka annaha ruqyatun wa ya da kai fatiha ana yin tawaida da ita ai tana cin addu'o'in da ake domin samun baraka yake wanda su ne ce shin abinda ma suka baku akwai saura shi ce ni ma ku bani har kuma wasu sulama ya ta aiki ke kaga kaga kaga kuna wala yumkinu al-ihtiraz minhu ba zai yi wa da har daga harbin ma la ma fi halin nauyi wal ittijai musamman ma kana bacci ko ka ɗan shin gida ذاك حقيقة كفل الحمد لله هذا ما تقول كلامك غير عشي شيء ساعه شيء عشي نعم الإمام أبو الوليد الباجي رحمه الله ينا من بيان دليلين لسنة أعرف أن حدث على السجن والكلب الأبو شيكو كريمي شيزو يؤذي بالأقل yana cutar da mutane ta hanyar cizo ma'a ma fihi min al-quwwati ala zalika ko sannan yana da karfi wa an karfin haka wa annahu idza ada lam yushid lam yakun yustata'u lahu idan kare yazo zai ci mutum ya ke mutum ya haka fa ubi hadith muhrimi sai aka halatta wa mai aikin hajji dabbu dalika ya tunkula wannan ciwon birti birtifalihi wa talabi qurrati ta hanyar neman fansanta da kuma yadda zai fita da gare shi ya kashe shi ya annahu idza kana mutahaffizan fa qasadahu lam yastati fi al-ghalib dafa wanda ka kare ya alal akaci a kashe dalilin da yasa akaci a kashe kare da kare na cikin dabbobin da suka a kashe akaci a kashe wannan shi dalilin da yasa akaci a kashe ana karatu haka makaranta a cikin wahalar la yumkin ba waɗannan su ne dabbobin da shari'ar musulunci ta ce a kashe su ko kana aikin hajji ko ba aikin hajji kace da ya halatta a kashe waɗannan dabbobin saboda ga hikimar da kusa aka ce a kashe su ga hikimomin da suka sa a kashe su kowanne an faɗi hikimar kashe shi daga kowace dabba daga cikin waɗannan ya halatta a kashe ta Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare Allah mu sai shi albarka a cikin rayuwar Allah ƙara mana cikin cikin addini sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Assalamu alaikum malam ina tambaya ne game da wani abu gidan haya ne cikin shi akwai musulmai da kiristoci ina shiga ina musulman wankin kaya shin ya halatta in yi ma kiristoci maza da mata wankin biya ai wanki sana'a ne wanki kaya dai sana'a ne za ka yi sana'a ka ai ba ware ba wanki kaya ka wanke musu kaya su biya ka ai ba laifi babu laifi da kayi wanki kayan kirista an biya ka sana'a kace ba wani abu na sako a shi ne idan akwai wani abu kuma da ya bayyana daga baya na daban wanda wanda ba san shi ba to wallahu amma dai dan mujarradin wanke kayan kiristoci ba laifi ba Assalamu alaikum malam ina tambaya neman karin bayani akan salatul tasbih yadda ake yin ta da kuma lokacin da ake yin ta wannan salatul tasbih an sha tambaya kan na kuma sha ba da amsa a game da ita cewa malamai tun daga magabata har zuwa yau sun yi saɓani mai tsanani a malamai sun fi gida a Amurka. akwai malaman da suke ganin ba ta inganta sun kuma malaman da suke ganin ta inganta a cikin malaman da suke ganin salatin tasbihi ba ta inganta ba akwai imamu ibnu taymiya rahimahullah ta'ala ya bayani mai tsawo a cikin majmu'ul Ya ce yanayin sigar sama ya nuna cewa ba ta inganta saboda sallah ce da ake yin da bangarora da yawa tasbihi wajen ɗari uku da wani abu mutum zai yi a cikinta saboda haka riwayoyin da suka zo al Limamin al-Khatib al-Baghdadi yana da littafi sosai da guda kai girman wannan ya rubuta shi akan salatu ya tattaro riwayoyin da ake da suka zo a game da salatu tasbih kuma ya musu hukunci wasu kuma malaman suna ganin ta inganta ala yadda halin amsa da na sha badawa ita ce zan maimaita ta kullum mutum ya dauki abin da aka yi ittifaki a kan sai bauta ma Allah da shi abin da aka yi sabani a kan sabani ya tsanani to ku guje ba. akwai salloli da aka yi ittifaki kan su ya kamata mutum ya kiyaye su akwai salatu duha kullum yake yi ana yin ta ne da zarar rana ta fito ƙarshen lokacin da shine lokacin da azhar ya lokacin sallah azhar na shi kenan lokacin salatu. addu'a ya kai ana yin ta raka'a biyu raka'a hudu raka'a shida zuwa raka'a takwas haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake al-imamu as-suyuti rahimahullah yana da littafi da ya rubuta shi ya kai girman wannan juz'un fi salati duha da hadisan da suke bayani akan salati duha ya tattara ta a cikin wannan littafin a cikin littafin kuma hadisai ne ingantattu babu hukumi a kansu kaga salatu duha ke sannan kiyamun layl ka san layl raka'a nawa kake yi da daddare shin kana yi a farkon dare ne ko tsakiyar dare ko ƙarshen dare da aka mutu fassara waɗanda an yi ittifaqi a kansu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yi ya ahlal qur'ani awtiu fa inna Allah witrun yuhibbul witra hadisi ne haka ya kuma abuta alqur'ani ku rike yin wutir sallar dare domin Allah madaukakin sarki wutiri ne kuma yana son wutiri Allah mara ne yana son mara so da ana son mutum ya sallar dare ya rufe ta da sallah daya raka'a daya ta ƙarshe raka'a sha goma ya yi sai ya ƙara raka'a daya raka'a shida ya yi sai ya ƙara raka'a daya ya yi bakwai ke raka'a hudu ya yi sai ya ƙara daya ya yi biyar ke raka'a uku ya hudu ya yi sai ya ƙara daya raka'a biyu ya yi sai ya ƙara daya in kuma zai yi dai da yawa da yawa da yawa to Allah san dai ya rufe sallar ta dare da raka'a fara ɗaya. wannan an yi ibadi amma salatu tasbih shawara da na sha bamu ita ce babu ittifaki kan ta sabani ne mai tsanani kuma ko yadda ita ma zai ma mutum wahala ya a lokaci amma ina ganin wata rana za mu zo mu samu lokaci sai mu zo sai mu karanta abubuwan da malamai suka faɗi a gaba da ita salatu tasbih da duk da malamai suka yi ko da awa ɗaya aka samu aka yi bayani to ina ganin kila ya gamsa duk da dai na san kuma tambayoyin za ta zuwa nan gaba salamu alaikum malam dan Allah ne ne ne hukuncin tsari a tsaye kuma malam ne ne hukuncin kashe wani kwaro da ke kira tsaka tsaka tsaka wasu ke cewa in an kashe tsaka tsaka za a samu lada ɗari ko fiye da haka shin gaskiya ne kuma malam ne ne hukuncin wanda yawa yi gari da janaba cikin watan ramadana kuma janaba ta sabon Allah ce shi akwai azumin sa ko ba shin zan yi kafara ne ko rabuwa wasu da kwamu da lafiya eh, wannan kaji mutum ya tambaya yin eh, wannan ya shafi shi wani tambayar za ka kai mamaki yadda take da farko dai ba wani a tsaye in akwai dalilin yin sa ya halatta a in akwai dalilin da mutum zai mawali a tsaye ya halatta irin bayika da ake da su masu su kanana kananan bayika ko kuma bayikan da kwata-kwata in kashi gaba zai ga an abu ne don a yi a tsaya irin bayikan turawa yanzu ko nan shi ka tafi wasu asibiti wasu bayikan da haka dole sai dai kai mawali ba za ka iya tsugunawa ba har ma sai ka ji an rubuta da hausa cewa ka yi tsari a cikin wannan ba wato kar yi a wajen da ba shi ba su kuma ina ka yi amma ba za ka ga inda za ka yi ba ba nan ba ka ga wannan shi mutum ba laifi ba amma asali shine mutum ya yi wani a tsugunni amma inda akwai dalilin da zai sa shi ya yi tsaye kuma ya tabbatar da ba zai fantsalan masa ya fata masa kaya ba laifi tambayar farko ce sannan tambaya ta ji tsaka tana ɗaya daga cikin manzan da ta sama ya umarni da aka shiga amma lada ɗarin da aka ce to ni ban san lada ɗarin ba amma mun tafi ganin hadisi an je ce akwai wannan sama ya ce akwai Kuma mutum ya kashe tsaka zai samu lada har ma manzo Allah sallama ya faɗi cewa ya tabbatar da gaske dukkan dabbobi sun kauce ma akwai hadisi haka duk da akwai gugu ba haka sama sama a kanta cewa tana zai daga cikin wanda suka taimaka wajen huwa wuta kola annabi ibrahim alaihi salam sai maganganu a hadisin amma Ya kai matsayin da ba za a ce ba za a aiki da shi ba sannan mutumin da ya waye gari da jaraba yana azumi idan ya kasance jaraba kafin alfijir da ke tuni to sai ya ci gaba da azuminsa yi wanka ya ci gaba da azuminsa azuminsa na wannan ranar yana amma idan jaraba ce da ya je ya kirkire ta a tsakiyar rana ko kuma alfijir ya keto tunda tambayar ba ta nuna haka wannan ya karya azaminta kuma ga shi an ce ta saban Allah kaga zunubi goma da ashirin ce daga idan da daddare ce wannan sabon Allah sai ya tuba ya wanka ya ci gaba da azuminsa na wannan kashe gari ce in kuma da yini ya yi wannan sakamakon nan to azuminsa ya karye ga sako sannan kuma zai yi azumi guda sittin ko kuma ya yanta baiwa babu bawa ya ko kuma ya ciyar da miskinai guda hukuncin sulfi wannan shi ne a takaici Allah subhanahu wa ta'ala shirye tattau da ka da kada ka samu aikata abin da ba ka so Allah ka tsawatar da ku kawo ya Allah mu da shi kada ka jarrabe mu da kawo a kun jarrabawa ce idan Allah ya jarrabe shi da wani sako ta mu shi addu'a Allah mu da wasu take ya fitar da shi Nake mantawa dan lokacin sallar da yake ciki ba ta hafi fita ba to zai ci ta sallar sai lokaci ya fita kamar yanzu misali mutum ya dawo gida bai yi azhar da yi la'asar ba ka ga lokacin azhar da la'asar sun fi yaki ba ya tashi zai yi azhar da la'asar sai ya yi sa a matsayin sai ya yi sa a matsayin fasauri biyu idan kawai misali yanzu ya dawo gida bai yi magana ba bai yi shafi zai magana da sadaka a uku dama ita ba a mata kasu ko shi dai wani malami ya ce ana mata aka tambaye shi to raka'a nawa za a yi ya ce ya ce bi za a yi sai malami ya ce ai da ya ce ya yarda sai da rabi da ya ce kaga a rubuce ne ba a littafi rubuce aka rubuta wani to isha'i kuma sai yi da raka'a kuma da lokacin su bai fita magriba da ishari suna haka lokaci na biyu alaikum salam da la ya hana su ya kamata a yi kuma ni ina hana da yawo ya kama gafiya ina hana shi shin gafiya da kayan yadda Allah na hana shin gafiya ba Ina lalata haramun mai gafiya ba makaruhi ba haramun wani ya ji da sauran gafiya gafiya gafiya gafiya haramun ne shi maciji ya cikin dabbobin da aka haramta amma ne da amfanin cin su din me amfanin cin su me amfanin mutum ya ci maciji ko da kai nuna isa shi dan tauri ne tun nan mun da Allah ya mana da ta wai ba da yake abu za ka yi tafiya kan zogo za ba yana cikin dabbobin da aka shi ba dabba ba ne shi shi da ba ne ta ka gaji an kashe shi za kuma a maka za ka ga sauro ba su da sauro da wani wani ya je wani ya je asibiti wani ya je asibiti a Saudi Arabia ya je ce musu ya ba shi magunguna da ba ka je ba ka da lafiya in ka je cika maka fom kawai zai ga ka ta ba sha'ban haka suke huta in je ka je a matsayin ɗan Najeriya ka je ba ka da lafiya a jiran kai alhaji ne ko zai rubuta maka sha'ban sai dai idan ka faɗi dama kana da wani ciwo ne na musamman amma in je ciwo ne haka zai rubuta maka sha'ban sha'ban gajiye ne kawai gajiya ce me sai su rubuta maka antibiotic ko kuma su baka antibiotic da yawa to ne shi ne ya ce shi fa malaria ke damun shi sai balaraban sai likitan ya ce wasu su ba su da malaria ce baka shi malaria ke damu zai to sai dai inda kika san kuka zo da ita amma mu a nan ba mu da malaria sai na kuma sama ma ban inda cutar malaria take na wani ke kaje ki sassa kula ya sassa kula daga Najeriya ne sai na jar imani sai sai aure amma kuma ta wani wani dan uwa yana wani wani dan uwa dokta yana yana Scotland ya zo nan kwanaki dokta ne a can ya ya zo ya zo haka a cannin baya kafin ya koma nan da daga nan Najeriya kafin ya koma sai da ya kusa mutuwa kuma malaria haka ya tafi a zabirai ya tafi ko da jinin shi yanzu ya zama na yan ingila ya zama na yan scotland eh, antibodies sun yanzu ba su aiki da yawa muku na mutum mutum zai zo na a bakin kwata ya bira sauho tamanin su shige shi ya tashi ya tafiya shi kuma ya bi ga ƙarfi to waɗancan wajajen ba su da ba su da ba su da sauro ba ba su da sauro na farko akwai tsafta yanzu a madina ina za ka ga kwata za ka ga kwata sannan kana tafiya a titi za ka ga wasu na'urori masu kamar to abin da kwari kwari masu cutar kwarina masu cutarwa za ka ga sun an makalkala za ka ga to kaga haka ake zo da sauro sauro sauro sauro kamar tambayar ka ce kama da tawayi wani wani wani ne wani tajiki wani mutumi ne zo da sai ta Abdullahi da kuma. ya tambaye sai na Abdullahi da Umar sai Umar ya ce ma hukmul muhrim yaqtulu dhubaban me hukuncin mai aikin hajji ya kashe kuda sai na abdullahi da umar sai ya kalle shi shi masa yace ni na da an daga wani gari kake yace min al-kufa yace daga kufa nake sai yace la ad yace babu mamaki qataltum ibn rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa anta tas'aluni an hukm al-muhrim yaqtulu al-tuba yace ku kace ji ta annabi sallallahu alaihi wasallam kada mu tambaya kan ne kusa aikin hajji ya kai ya kashe kuda dole ka sauko ne aikin hajji ya kashe shi ka gan shi a wakan ka kashe ita tana cin ɗan adam za ka magana cin ɗan adam ake magana da ne ba ta cin ɗan adam an ce kuma ita ma <laughs> na da wani zalunci an ce ita ma ayar an ce ga tsoro ga basan akwai tsoro akwai ban to kula dai al ma malik ya wani ya ce ba ta cikin dabbobin da za ka kashe ta da za ka kashe ta Allah sallama ba ka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ita da nau'in